الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana mu da zunubanmu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke sa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah mun zo rana ta goma sha ɗaya ga wannan wata mai albarka ta ramadana wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 28 ga watan um, biyar na shekara ta 2018 miladiya muna nan dai a suratul araf da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta 27 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع ينبئ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون na'am a ajiya mun yi bayanin alkawarin da shaidan ya yi na cewa tun da Allah maɗaukacin sarki ya la'ance shi ya tsine masa ya kore shi daga aljanna ba shi ba aljanna kuma a ta dalilin in yi wa annabi adam sujada ta ban girma sai shaidan ɗin ya yi alkawari sai ya ɓadda annabi adam ɗin da shi da matarsa domin su ne kadai a bani adama a duniya a wannan lokaci, kuma ya yi wa Allah wannan alkawari ya rantse to bayan ya ɓadda annabi adam ɗin, ya ruɗe shi da hawa'u gaba ɗaya sun ɗanɗani wannan ƴar itaciyar Allah ya fidda su ƙasa duk da cewa ya yafe wa annabi adam ɗin, to sai Allah ya juyo yana jan hankalin ƴaƴan annabi adam din cewa su yi hattara da wannan mugun halitta ta iblis tsohon na jadu tsoho ne wanda kamar yadda na ce akan haifi kowa a idonsa ya girme mu ya girmi shi annabi adam ɗin saboda haka ya san ɗan adam da kyau kuma ya san ƙofofin da yake shigo wa ɗan adam kuma ya san dabaru salo-salo kala-kala da yake kullo wa ɗan adam har ya yaudare shi ya samu nasara a kansa sai dai waɗanda suka fi ƙarfinsa masu tsoron Allah to a jiya Allah maɗaukacin sarki ya yi wa ‘ya'yan annabi Adam in nasiha za mu jona ne yace ya ku ‘ya'yan annabi Adam mun saukar muku da tufafi an zanna alaikum libasan mun saukar muku da tufafi in ji Allah sutura wanda in kun sa ta yuwari sau'atikum zai rufe sirrin ku gaba daya as-sau'at shine abinda baka so a gani naka ya zaman to aura wanda yake lullube al'auranku ku gaba ɗaya. warisan haka nan ma gashi irin gashin tsuntsaye wanda kuke ado da su kuke design na abubuwa waɗansu su sanya su irin tufafi mai gashi gashi kala kala za ka ga ana sanyawa amma Allah ya ce wannan riga da muka saukar muku don ya suturta ku ta waje ne externally ya suturta ku ta waje sannan a can cikin zuciyarku kuma akwai libasu taqwa tufa ta tsoron Allah wato ku lullube zuciyarku da tufafin tsoron Allah ya zamanto a cikin zuciyarku tsoron Allah ne a ta kuma ya zamanto tufa ce wanda take lulluba al'auran wannan tufa da kuke sawa externally ta kare ku daga sanyi ta kare ku daga zafi ta kare ku daga cizon sauro libasan wanda Allah ya ce yaqikumul harra wa libasan wa yaqikumul harra ko ka saukar muku da tufa wanda yake tsare ku daga sanyi ku sa su a lokacin sanyi su tsare muku sanyi ku sanya wanda ku ya dace a lokacin zafi domin yanayin zafin da ake ciki amfani ya suturta al'auran ku idan za ku yi ibada wannan ita ce tufa ta waje kenan prevention ne daga abubuwa na waje shi kuma tufafi na zuciya shi kuma shi ne zai kare ku daga azabar Allah da kushin Allah a gobe kiyama idan zuciya ta gyaru shi kenan sai aljanna da izinin Allah to kaga annabi Adam da ya saba wa Allah kaga tufa ta zuciyar shi da ta kwance sai ta waje mata ne, sai ita ma ta kwance sai suka ɗauki ganyen aljanna suna lulluɓa al'auransu da ita Allah ce to ku lizinci tufafi na tsoron Allah idan wannan tufa ta waje ta kare ku daga sanyi ta kare ku daga cizon sauro idan kuma ta zuciya ba ta kare ku daga wutan jahannama ba to gaskiya ba a ci nasara ba ita tufa ta zuciya tana kare ku ne daga azaba da musiba da fitina irin na wutan jahannama to shine mafi alheri din Allah ce zalika irin waɗannan bayanan da muke muku duka kaɗan ne daga cikin ayoyin Allah min ayati la suna cikin ayoyin Allah la'allakum tadhakkaru saboda ku wa'azantu ku yi tunani ku hankalta shi yasa nake faɗa muku shi sai Allah ya kira mu a aya ta yau da malam ya ja mana ya sake cewa ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adamu la yaftinannakum ash-shaytan kada ku yadda shaytan ya fitine ku ya kafurtar da ku ya dora ku kan tafarkin shirka da kafurci domin Allah madaukakin sarki yana kiran shirka fitina yace wal fitnatu ashaddu min al qatl wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah ku yaƙi kafirai har sai kun ga ba a shirka da kafirci a doron ƙasa Allah madaukakin sarki yace wal fitnatu fitinan shirka da fitinan kafirci ashaddu min al-qatl yafi a kashe ka tsanani wato karayu a raba ka da imani ka zamanto kafuri da mushriki Allah ce gara a yakin ka mutu da imaninka ya fi a barka babu imani ka rayu akan kafuri da eh, da shirka to Allah yakan kira shirka da kafirci fitina fitina to shine anan Allah yake cewa kada ku yadda la yaftinannakum ash-shaytanu shaytan ya fitine ku fitina irin ta me ta shirka ya fitini an su kafirai can sun kashe ƴaƴansu sun binne ƴaƴansu da rai ya fitine su sun haramta a kansu waɗansu dabbobi da Allah ya halatta musu suka har suka halatta ma kansu dabbobin da Allah ya haramta musu su ne mushe da cin naman alade kaga wannan fitina ce to kuma kada ku yadda shaytan ya fitine ku ya ɗora ku akan tafarkin shirka kaga mutum yana zuwa gun dan tsubbu fitina ce yana zuwa gun boka fitina ce yana sihiri yana zuwa gun masu sihiri wannan fitina ce a sanya shi ya wulakanta alkur'ani wai zai kudi ya samu mulki ko ya samu mulki wannan fitina ce yadda qur'ani a shadda ka gani ya tafa qur'ani ko ya yi zina da karuwa akan qur'ani a umurce shi shimfiɗa ko ya yi wanka akan qur'ani ya taka shi ya yi wanka da jini duk irin waɗannan fitina ne ko a sanya mutu a ƙungiyar asiri cultism duka iri waɗannan fitinu ne wanda suke kai mutum da shirka su raba shi da addini shiga iri waɗannan harkokin <clears throat> sukan sa wani sa'i a ce mutum ya bar ma sallah na kwana arba'in sukan sa ma a ce ya zaɓi cikin hamsu salawat ya haramta wa kanshi ɗaya daga cikin salloli biyar akan sa mutum ya zaɓi wani abin da Allah ya haramta masa a ce ya halarta wa kansa shi ko cikin abubuwan da aka Allah ya halatta masa a dora shi akan aƙidan ya haramta wa kanshi ku. to shine Allah yake mana gargadi mu ƴaƴan Annabi Adam Imin gargadin da yawa Annabi Adam ya raba shi da shaytan yace yayi hattara da shaytan saboda yar itaciyan nan kuma shaytan ya rinjaye Annabi Adam kuma ya raba shi da ni'iman da yake ciki to kaga babu wani mai kuɗi ko mai mulki ko mai wani ni'ima a nan duniya da ya kai irin ɗan aljanna jin daɗi babu shi babu shi saboda duk dukiyansa ba za ta sai wani abu na aljanna ba da manzo Allah sassa da yace hankicin yar aljanna kawai hurun ne hankicinta da take riƙewa kawai na ɗan goge fuska da za a fito da shi duniya har abada har duniyar ta ƙare darajar wannan hankicin inda za a yi valuing ɗinta kowace ƙasa a duniya za ta rika budget da abin da ta abin da har kiyama bai kare ba darajar shi kawai to ce tun da kaga sako ɗaya annabi adam yayi kawai na ya gaci ƴan itaciyar nan kaga Allah ya raba shi da ni'ima gaba ɗaya da yake ciki to a nan a duniya ma kakan iya mallakan mulki zama mai mulki ka mallaki dukiya babu irinka amma wallahi ta ta dalilin sako ɗaya da za ka yi wa Allah zai iya raba ka da dukiya zai iya raba ka da ita ya raba ka da mulkin ai duk dukiyanka da jin daɗinka da mulkin ka bai kai ɗan aljanna ba wanda Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran wa mulkan kabiran to sako ɗaya yana iya raba ka da abin da ka mallaka na dukiya sai ka ga ka rasa me kai wa Allah me kai ne kake talaucewa ne me kai ne da kana da shi baka da shi kaga mu je ta sai da sa yayi ta sai da gidaje can kaga ya koma gidan haya to akwai sabo da ake da yawa wani sabon ba a yi shi sai mutum ya zama mai kudin saboda yanzu ya isa wani sabon ba a yi shi sai mutum ya kai ya zama mai mulki saboda zai iya taka kowa ya yi sabon to yanda Allah ya raba annabi Adam ta dalilin sabo daya to lalle dan adam ma mai hali da mai mulki ya hakkara Allah yana iya raba shi da abin da ya mallaka Allah yana iya raba shi da abin da ya mallaka Allah rufa mana asiri to tunda ya sabbaba wa ubanmu annabi Adam rabuwa da ni'imar da yake ciki da mulkin da yake ciki to sai ya mana ya mana gargadi mu mu yi hakkara ta ku yadda ya ku yan annabi Adam kada shaytan ya fitine ku kama akhraja abawaykum irin fitinan da ya fitinu iyayenku ubanninku da ita har ya raba ku min aljannati ya fidda su daga cikin aljanna kuma bayan ya fidda su daga cikin aljanna yanzu anhuma huma, ya kwaye musu tufan da take jikinsu suka fito tsirara liyuriyahuma sau'atihima domin ya nuna musu tsiraicinsu Allah ya ce shaidan din nan da nake muku gargaɗi ku kiyaye shi innahu yarakum shi yana ganin ku yana ganin komai naku yana tare da ku yana ganin ku min haythu la tarawnahu ta inda ku ba ku ganin shi ba ku ganin shaytan ba ku ganin iblis yana ganin ku shi inji Allah to kaga daura damana da wanda fa baka gani daura kamar yaki da mutumin da baka gani shi to lalle fa babban abu ne babban abu ne ka ɗaura ɗamara da wanda ba ka gani lalle babban abu ne ka ga mutum idan ya zo maka gaba da gaba za ka iya me za ka iya faɗa da shi za ka iya kafsawa da shi su Allah sai ya nuna mana iblis din nan da shi shekan din nan da nake muku gargaɗe ku kiyaye shi shi yana gani yana gani ta inda ku kuma ba ku iya gani shi saboda haka faɗa da wanda baka iya gani invisible baka iya gani to lallai sai an jajirce an yi hattara kuma an haɗa da ne an haɗa da Allah sai ka haɗa da Allah kafin ka samu nasara akan iblis inna ja'alna shayatina Allah ce mu mun sanya shedadu din nan su zamanto mataimaka da abokanan hulɗa da masoya lillazina la yu'minuna ga wanda ba sa imani da Allah kullun za ka ga abokin tafiyar shi cikin mutane wanda baya imani da Allah kaga bokaye kaga ɗan tsubu kaga ɗan abin nan masu sihiri kaga kafirai kaga mushrikai kaga munafukai kaga yawancin masu sabon Allah to Allah ya ce waɗannan su ne abokanan tafiyan shaytani su ne abokanan tafiyan shaidanu parties ne wanda suke communicating da juna suna taimaka wa juna amma ba sa taɓa samun wannan irin soyayya da haɗa kai da lillazina aman da waɗanda suka yi imani da Allah sam shedanin aljani abokin tafiyansa shedanin mutum cikin ‘yan adam’ shi kuma muminin aljani abokin tafiyan shi muminin mutum su ne suke tafiya tare yadda muke ganin shaidanun mutane su abokan hulɗarsu shaidanun aljanu in ji Allah su ne abokanan hulɗarsu su ne abokanan tafiyarsu Allah ce za ka ga wa'i za ka alufa hishatan idan suka aikata wata alfasha mummuna alfasha yawanci irin manya-manyan kaba'irai irin su zinace-zinace liwaɗi manya-manyan abin nan kaba'irai idan suka aikata su su mutane idan ka ce musu me yasa kuke aikata wannan mummunan aiki kamar kafirci shirka saba wa Allah zinace-zinace hujjansu su ne su ce kanu su ce wajadna alaiha aba'ana mu haka muka karar muka girma muka samu iyayenmu a kai kaga bautawa gunki sai kun fahishu alfasha ce bautawa a gumaka alfasha ne shirka da Allah alfasha ne kafirci alfasha ne dukkan wata barna da kisan kai da rasa ne duka alfasha ne to idan mutane suna aikatawa ka gaya musu aka musu nasiha sai su ce wajadna alaiha aba'ana ko yanzu ba za ku bi abinda manzon Allah ya zo da shi ba sallallahu alaihi wasallam ba za ku bi koyarwa alqur'ani ba ba ku san wannan aikin da kuke babu kyau ba ba ku san wannan abin da kuke shirka bane Allah ya haramta me yasa kuke yi ku bi tafarkin manzon Allah da alqur'ani sai su ce gaskiya mu fa wajadna alaihi aba'ana wannan abin da muke yi mun samu iyayenmu da kakanninmu ne a kai to tunda mun girma muka wayi gari muka tarar da iyaye da kakanni shi suka yi saboda haka dole wallahu amara na biha Allah ne yayi umurni da shi kenan da Allah bai yi umurni da shi ba da ko fathers namu iyayenmu da kakanni da ba su yi wannan abun ba saboda haka abu ne mai kyau Allah ne yayi umurni da shi Allah da ya ji irin wannan ta'asar da suka faɗa da ƙarya da suka yi wa Allah sai Allah maza ya mai da martani yace qul ya Muhammad faɗa musu inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah fa baya umurni da alfasha Allah baya umurni da ayi shirka da shi Allah baya umurni ayi kafirci da shi Allah baya umurni a sa'e shi haka kuluna ala Allah ma la ta'lamu za ku buɗi baki ku kirkiri ƙarya ku dangana ga Allah abinda ba ku da ilimi ina kuka ina kuka tabbatar Allah ne ya faɗi haka ya umurci iyayenku da kakanninku da yin haka yasa kuke faɗan magana game da Allah wanda ba ku da hujja a kanta ba ku da ilimi a kanta ba ku da sani ku yi barna ku ce Allah ne ya umurce ku na'am قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء

Allah ya ce kun faɗa musu gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbi amara bil qisti ubangiji na baya umurni da alhasha yana umyayi umurni ne bil da adalci menene adalci adalci shine ka bauta ma wanda ya halicce ka ka bauta ma wanda ya maka gata ka bauta ma wanda ya samar da kai ya rayar da kai ya baka abinci da abin sha da duk wata hidima shi yake maka adalci shine ka bauta ma wannan ka gode masa alfashan ita ce ka bauta ma gunkin da bai halice ka ba wannan injustice ne ka sake Allah da ya maka gata ka rika wanda bai maka gata ba to umurnin da Allah ya yi shine ayi adalci adalci kuma shine ka bauta ma wanda ya halice ka ya maka baka <clears throat> tauhidi kenan sannan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wato ku rika fuskantar da fuskokin ku yayin da za a yi sallah a ko ina a ko ina je ku bauta wa Allah a duk inda kuke a duk zamanin da kuka samu kanku to ku je ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku masa sujada ku bauta masa ku girmama shi wad'uhu ku rika kuma a roƙonsa ku rika roƙonsa idan kuka shiga damuwa ku rika yawaita addu'a duk abin da ya same ku ku roƙe shi ku kira sunan shi ba wai ku kira sunan gunki ba wannan shine adalci ku bauta wa Allah shi kadai duk inda kuka samu kanku a kowane zamani ku rika yawaita yi masa sujada ba sujada wa gunki ba sannan ku rika yawan kiran shi kuna addu'a kuna roƙon shi idan abu ya same ka ka roƙi Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an ni za ku rika kira idan kuka shiga damuwa da problem Allah madaukakin sarki yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim duk abin da kuka yi ku kira shi ya gafarta muku shine za ku kira haka Allah madaukakin sarki yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yace ku kira ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sai da kuluna jahannama dakiri wanda suke ganin don girman kai sun fi karfin ni su kira ni idan sun shiga damuwa dabaran kansu ko suna da wani wanda za su kira to Allah ce za su shiga jahannama suna da wamammu kaskantattu wulakantattu to Allah ce wadduhu ku rika kira Allah ku rika bauta masa mukhlisina lahu dina kuna tsarkake ibadar a gare shi bi ma'ana a samu sincerity yayin bauta wa Allah ka tsarkake niyyanka ka yi domin shi kada ka kuskura ka yi domin riya ka yi don ka burge mutane ko mutane su yaba maka a'a asalin ibada ka yi ta don Allah shi kaɗai wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu dinahu nafa'a ku tsarkake addinin ku a gare shi duk abin da za ku yi na addini ku yi shi don Allah din subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kama bada'akum kamar yadda ya halice ku da can ku kadai babu wanda ya shawarta babu wanda ya taimaka wa Allah shi kadai yayi halitta mu shi kadai ya suranta mu shi kadai ya fidda mu to Allah ya ce yadda na halicce ku ba mataimaki to in kun zo duniyar nan ma ku bautata mun ne kadai kar ku haɗa da kowa kama bada akum ta'udun kamar yadda na fari halittan ku haka za ku komo mun in ji Allah na halitte ku ni kadai za ku dawo mun ni kadai ne na halitte ku ba ku da komai kirara ka zo haka za ku dawo mun in ji Allah subhanahu wa ta'ala kirara ba ku da ma ba ku da wanda zai taimaka mu to bi mana Allah ya nuna duk daɗewa duk jimawa idan aka gama rayuwar za a koma ma Allah laqad jitumuna qurada kama kum awala ya ce kun zo mu a ɗaiɗaikun ku individually haka ina halitte ku suka zo duniyan nan ɗaya bayan ɗaya haka haife ku to haka za ku shiga ramin kabari ɗaya bayan ɗaya kuma haka za ku tarar da ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala kaga ka mutu fa ba wanda ya mutu da kai kaga kai kadai aka kai kabari ba wanda ya ci a faɗaɗa kabari shi zai kwanta da kai yana son ka zai taimaka maka to ka tabbata haka za ka tashi kai kadai din kuma haka za ka tsaya a filin hisabi kai kadai din kuma haka za ka shiga aljanna kai kadai duk wani da kake takama da shi yan in ka mutu aka aka tona kabarin ka ba zai zo ya ci a ba da Allah dan a haji kabarin nan na mutum biyu <coughs> ah, an ce mana ɗaya ne ya mutu ni zan kwanta da shi zan tsare shi zan kare shi ga me zai faru a kabari ya ji an ce akwai azaban kabari akwai kunamu akwai menene ina tare da shi zan gani shi ma kaucewa zai kaucewa zai to wallahi suna kaga kai kaɗai ka mutu kai kaɗai aka dinne kuma kowa ya dawo to haka za ka tashi a gaban Allah kabarin nan da ayyukanka za ka zauna da su za ka tashi su za a auna sakamakonsu ne kuma zai kai ka aljanna ko wuta duk wani wanda kake sakama da shi wallahi ka bashi babban abin da za ka yi ka rike abin da manzo Allah ya zo maka da shi kawai ka rike kuma abin da Allah ya ce ayi kawai yi wa kanka qiyamul ka yi wa kanka qiyamul layl wato inda zaka je aikin haji duk wani wanda kake takama da shi a haji in kun je ai ba matsala zai kauce maka sai ka ga motan ku daban za ku dawo daga mina ko daga muzdalifa daban za ku dawo haka ko wajen tawafi daban kowa zai fito ta kowace kofa wani sai an nemo shi ma mutum wallahi ba abin da zai tsayaratar da kai sai ayyukan da kai sai ayyukan da kai su ne kai manzo Allah ya bar mana kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ganni na ni mai mutuwa amma taraktu fikum zan bar waɗansu abubuwa a tsakanin guda biyu ma in ta tamassaktu bihi ma matukan kun yi riko da su to lan tazilla har abada ba za ku ɓace, ba sai kitaban lahi littafin Allah wa sunnati da sunnata za ka daraja duk wani magani da zai koya maka based littafin Allah da sunnan Allah Tun da su ne manzon Allah ya bari din bai ambaci kowa ba ba wani mutum da manzon Allah ya kira mana zan bar muku wani waliyi zan bar muku wani shehi zan bar muku wani kaza zan bar muku kaza in ma akwai din ma mutum hudu ya ambata mana alaikum bi sunnati sai ce wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyina sai ce abu alaiha bin nawajib in akwai su to sayyidina abubakar umar da usman da ali duk musulmin da ka ɗauko kace masa waɗanne ne khalifofin manzon Allah waɗannan zai kira maka to duk wani wanda zai zo a duniyan nan kana masa da'a ne idan ka ga jagorantanka da yake yi zuwa ga littafin Allah ne da sunna yana jagorantanka ne zuwa ga littafin Allah da sunna da kuma zuwa ga koyi da maganganunsu waɗannan halifofin shi sa mai ahlari nan kusa yace wa an yattabiya kowane baligi yayi koyi da kirki shin magajin annaba ne al'ulama warasatul anbiya malamai magada annaba ne bi ma'ana ba sa koya wa mutane sai abin da suka gada kai tsaye daga wajen manzon Allah amma mutum ya ɗauko abin da wai ya gada daga wani mutum a gefe daga wani malami a gefe daga wani shehi a gefe daga wani waliyin da aka naɗa a gefe to akwai matsala akwai matsala da jagorance ka zuwa ga abinda manzon Allah sallama ya bari domin shi kadai ne Allah yace wa in tuti'uhu tahtadu shine kadai wanda in kuka bi shi za ku shirya wa ma ala rasul illa al balagul mubin wannan shine Allah ubangiji mana muwafaqa ah, Allah ya fariqan wato mutanen da muka aiko musu annabi muke musu wa'azi innan muka saukar da alkur'ani yace za ka samu mutane kashi biyu ne imama su ansa kiran manzon Allah din su bi imama su kafurcewa manzon Allah su halaka shine Allah yace fariqan hada akwai wadansu bangare da Allah ya shiryar da su suna son shirya suka zaɓi wa'azi suka zaɓi tafarkin Allah Allah ya ce na shiryar da su kai kake fara making effort sai Allah ya shiryar da kai yace akwai mutanen da suka zaɓi shiriya da bin manzon Allah Allah ce hada sai wa'azinmu ya zamanto musu alheri ya shiryar da su wa fariqan akwai wadansu bangare kuma daga cikin mutane wanda su haqqa alaihim ad-dalala wato bata ta tabbata akan su ne kawai bata ta tabbata ta wajaba akan su me yasa waɗancan suka shirya domin su sun bi tafarkin manzon Allah sun bi abin da Allah ya saukar waɗannan kuma me yasa suka bata Allah ce innahu muttakhadhu shayatin awliya'a saboda su sun riki shay'anu sune abokan jibintan al'amuransu su ne mabiyansu su wanda suke amsa kiransu min dunin lahi suka bar shiriyar Allah wa yahsabuna su a zatonku suna ganin annahum muhtaduna su ne kan shiriya su ne kan daidai Allah maɗaukakin sarki ya gama da waɗannan ya sake kiran ƴaƴan annabi Adam kuma kira na nawa kenan kira na uku kira na uku kira na farko yace ya bani Adama a kan anzalna alaikum قد أنزلنا عليكم لباسا wa سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير sai kira na biyu yanzu yace ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna kira na uku sai ce ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam yace khudhu zinatakum ku rika yin ado ku rika sa tsaftataccen tufa ku rika sa tufa wato kammalalle kamili cikakke inda kulli masjid yayin da za ku fita kowane fita in za ku yi kuje masallaci yayin bauta wa Allah ku sa tufafi mai kyau ku sa tufafi tsaftatacce mai kamshi domin ne za ku je ku gana da Allah duk lokacin da za ku je masallaci to ku je da tufafi shiga ta kamala shiga ta mutunci in ji Allah sannan ma kuma wa kulu ku ci daga cikin dukkan abubuwan da muka halatta muku washrabu ku sha daga duk abubuwan da muka halatta muku a abinci akwai abin da muka halatta akwai abin da muka haramta a abin sha akwai abin da muka halatta muku akwai abin da muka haramta muku a wajen abinci حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتربية والنقيعة وما أكل السبع duka an zuwa ƙarshe da duk wani abu wanda zai zamanto guba ce a gare da duk wani abu Allah ya ce abun sha ma mun halatta muku ku sha amma mun haramta muku irin su giya da duk wani abun da zai halakar da ku saboda haka ku ci ku sha in ji Allah ku ci ku sha mai kyau ku sha mai kyau ku ci mai kyau ku sa sutura mai kyau idan za ku je ku gana da ni in ji Allah amma wala tusrifu banda extravagance banda almubazzaranci almubazzaranci ya kasu kashi biyu almubazzaranci Allah ya maka ni'ima ka je ka yi amfani da dukiyar wajen cin haram shan abin da Allah ya haramta ko ka tafiyar da abin da Allah ya baka na arziki wajen saba wa Allah wannan almubazzaranci in abincin ne kuma ka je ka ci mara kyau in abincin ne ka je ka yi shi sama da biyan bukatar mutane a zubar da saura to Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin Allah maɗaukacin sarki baya son almubazzaranci wannan aya mai albarka tana da dalilin menene tana da dalilin sauka dalilin da ya sa ta sauka da larabawa da quraishawa mushirkai idan za su je bauta wa Allah a Ka'aba to sukan tuɗe kayan sai su tara su a gefe sai su je Ka'aban tsirara maza da mata tsirara suke dawafi amma kana salatu inda albayti illa muka'an wa tafjiya suna fito suna tafi suna fito tsirara za su je bauta saboda suna gani ai kayan da suka sa wataƙila akwai tufa ta haram akwai yadi na haram wani da kudin haram ya dinka wani wataƙila ya shiga wajen sako da kayan wataƙila ya je ya jiya da kayan ya je wata ta'asa da kayan a jikin shi to yana ganin wannan kayan in ya zo bauta wa Allah ai da ne kazanta ne ya kamata ya tuɗe su ya aji saboda tsantsan neman tuba to sai ya zubar da kayansa sai ya je wa Allah tsirara yadda aka haife shi yana ganin hakan zai samu tuba to shi ne Allah maɗaukacin sarki bayan zuwan musulunci bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam da laraba wanda suke wancan ɗin ajiya su ne yau suka musulunta yanzu tun da an samu canji kun musulunta to suna da irin wannan abin tunanin sai Allah ya ce a'a tunda kun musulunta yau duk lokacin da za ku je Ka'aba ko wajen ibada Allah ce ku sa tufan ku sa kayan ku masu kyau wannan ce shine dalilin saukar ayar kenan yanzu kowa ya sa tufafin shi je Ka'aba ya yi dawafi ya bauta wa Allah to duk da cewa ayar ta sauka akan waɗancan al'ibratu bi umumin lafzi ne la bi khususi sabab abun ya hau har mu yanzu bi ma'ana idan za ka zo masallaci gaskiya ka rika tantance irin tufa ta kamala da kake sa wani za ka ga kaga tufan aka ce zina ka yi shiga mai kyau na kamala ka yi shiga mai kyau na kamala in ji Allah subhanahu ta'ala shi ne za ka je ka gana da shi ta ga mutum misali fi sabilillahi duk da cewa an ce tufanka ba najasa mun bi ba najasa amma ba za ka zo masallaci da wani shirikwata ba da wani irin singlet a nan kawai a nan ɗinka kawai kamar wanda ya fito volleyball ko ya je wani abin nan kai ya fito kai ya zo ya tsaya maka idan ya yi ruku'i ko ya sujada wannan sirikwata ɗin in ya ja haka sai ya ɗage ya ɗan wuce gwiwar shi kaga wannan ba ladabi bane ka tsaya a gaban Allah da irin waɗannan kaya na yi imani da surikanka suna so su ganka suka aika maka ba za ka je musu ka tsuguna a gabansu da irin wannan kayan ba ba za ka je musu da wannan ba na yi imani da za ka gana da wani babban mutum ko bakara ce ba za ka je da wannan tufa ba da za ka je gaban gwamna yana son ganin ka ba za ka je mai da wannan tufan ba za ka je masa da tufa ce ta kamala amma wai kawai shi masallaci ita sallah dan an ce maka kawai ai ba na ba na jasa a jiki shi na kwashi kowane tufa ka je ka sa mutum da tufafin eh, bakin mai ke ne misali ke ne da tufafi wani iri duk ah, eh, greece duk bakin mai duk menene ya yi butsu-butsu ya kwanta a ƙasa ya yi burgima ya kwance wani abu a can ƙarƙashin mota da tufan haka zai fito ka gan shi duk kura amma kai da an kira sallah ka ce ai grease ba najasa bane bakin mai ba najasa bane kuma inda ya kwantan ba najasa shi tun da wannan ba jasa shi kenan shi zai je ya sallah a haka kaga ai ba respect ba girmamawa shi masallaci in za ka taro ne congregation ne wanda za ku haɗu da mutane ku cuɗanya ku ce sa ake so a sa tufa ta kamala ta mutunci sannan kuma ka sa turare ka sa turare ka taho me yasa aka ce in ka ci albasa kar ka zo masallaci ko ka ci tafarnuwa kar ka zo masallaci me yasa saboda cutar da jama'a za ta mala'iku ma suna cutuwa daga dukkan abin da ke cutar da jama'a malamai suka faɗaɗa suka yi kiyasi da tafarnuwa suka sa albasa suka sa taba kasan kana shan taba dukka bijininka hamma ma in kai ita ce za ta fito numfashi mai dogon nan in ka ja ka sauke shi taban ne kawai za ta fito warin ka ne in kai zufa jikinka taban ce za ka ji tana wari to kaga suka ce shi ma mai shi in mai ita in ya sha da Allah ya dan koma gefe ba za ka zo gaban mutane kai ruku kana lokacin da kake faɗa din za ka ji wanda duk suke haka tare da kai a layi duk suna jin wari za ka ga kowa ya haka ya damu to sai kan wannan duk mutum mai sana'ar kifi ya jagwalgwala kifi ya kai da kifi ya wanke kifi kawai wai don kifi ba na jasa ba ne ya fado kawai cikin jama'a da rigar shi ma bai yi ba bai ba ko mutum mahauci ya dandatse kitse ya dandatse nan ya yanka sanu ya yanka nan ya abin nan duk irin wannan karni karnin naman a jikin shi kitse ya ɗan tsalle ya mamman ne masa ya faffasa tantakwashi haka ya abin nan duk irin wannan haka ya shiga yana karni Allah ce kudu zinatakum ku yi shiga ta kamala tufa mai tsafta da turare da komai inda kulli masjidin yayin da za ku je kowane lokacin sallah ka sa tufarka ta ibada in lokacin ibada ya zo ka cire wancan na sana'arka wancan na rabbana atina fid dunya ne ka in wafin akhirati ya zo sai ka jingina wannan sai ka sa wannan ɗin. ka tsabtace jikinka sai ka zo ka abin nan mu rika girmama masallatan nan wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub adam ba za ka zo ka kai ka da bakin mai ba ko ka zo da wani abin nan butsu butsu ka hau kawai ka bata ba za ka zauna a falonka a tirisi kanka da wannan kayan ba don me ka zaɓi ka zauna a darduma inda ake sujjada wa Allah saboda haka mu rika girmama waɗannan ba mu da wani waje da ya wuce mu girmama irin ɗakin Allah babu kawai in dai har ɗakin Allah bai zama komai ba to gaba ɗaya mun gama ba inda za mu yi respecting kenan Allah ubangiji mana muwafaqa na'am قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله ما أوكتين سرتي kun gaya musu ya Muhammad man harrama zinatallah wa ya wa ya haranta musu ado ne na Allah wa ya haranta muku yin ado kaga mutum abin suna zuwa ana zuwa ibada

Allah ce yi ado wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kayi ado ka fita a mutum a musulmi gwanin ban sha'awa idan aka ga ka zo ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to waɗanda suke haramta a kansu tufa in Allah shi ba ni na haramta musu ba sannan wa tayyibati min rizqi da dada dan abubuwa tsarka kan abubuwa da na azurta su da su can baya an haramta musu cin naman shanu wai wannan ta haifi ƴaƴa kaza wannan raƙumin kaza wa ya haranta musu wannan duka Wa ya haranta musu san haranta musu tsarkakan abubuwa ba da da'a dan abubuwa sai Allah ce bar unga ga muku duk wani abu mai daɗi mai zaƙi tsaftatacce da duk wata tufa ta ado Allah ce kul hiya lil ladina amanu Allah ce mumunai man ke bawa mumunai suka cancanta su rika yi su rika sawa fil hayati duniya a nan rayuwarsu na lahira a rayuwarsu na duniya to da ita duniya Allah yana bawa ita wanda yake so da wanda baya so da adon da cin mai daɗin Allah ce da kafiri da muminin duk suna ci amma ado na tsantsa da cin daɗi mai abun nan khalisatan mai qiyamati waɗannan na keɓance mumune ne su kaɗai a gobe kiyama banda kafirai manus kafirai banda su Allah ce ka zalika nufassilu al-ayat haka nan muke rarrabe muku ayoyin mu dalla dalla muke bayyana muku su sala sala daki daki babu koyewa qaumi ya'lamuna ga masu ga mutanen da suke da da ilimi da kani da basira su san lallai Allah madaukakin sarki bai haramta musu waɗannan abubuwan ba saboda haka mu sani a nan rayuwa ta duniya Allah maɗaukacin sarki ya ce a za mu keɓance mumunai da duk wani abu na daɗi a gobe kiyama in kaga ka ci daɗi a gobe kiyama ka sa mai kyau to lallai ka tabbata ka shiga ka shiga aljanna ina fata an gane ko to waɗannan abubuwa sune waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗe mu ya mana gargaɗi kuma ya umurce mu mu sa tufafi mai kyau mu ci mai kyau mu sha mai kyau Allah bai haramta mana ba kaga mutum ya zauna misali wai shi a zuhudu ne shi ba ruwan shi da karkata zuwa ga duniya sai ya sa riga wani iri duk a yaje a kokoje a kaza kaza yana koyi da ahlus suffa wai ahlus suffa dan salakawan zamanin manzo Allah da sun samu rigar da ado za iya abin da suke da shi ne kawai iya abin da suke da shi ne ahlu sufa ina fata an gane to Allah ya ya ya kai ya halatta maka abu ya kawo maka kawa kai ka haramta wa kanka Allah ce waye ce maka waye ce kai haka ka ce ba za ka ci mai kyau ba ba za ka sha mai kyau ba waye aka wajabta masa yin jihadi kai ne waye aka halatta masa yin jihadi kai ne dole ya ka ci mai kyau ka ka sha mai kyau kaga kaje NDA kaga abincin da suke ci kaje NDA saboda dakaru ake ake menene ake producing a wajen kai ma musulmi mujahidi ne ba za ka ci abinci na kullum ka da lafiya ba da an auna ka a ce ba abinci mai kyau a jikinka ne ba ka cin abinci akwai yunwa a jikinka akwai kaza kaza amma ba a ce ka ɗaga kanka inda Allah bai kai ka ba ka ajiye kanka daidai inda Allah maɗaukacin sarki kada ku yarda ku haramta wa kanku abinda ni Allah na halarta mu wani Allah yana ba shi duniya ya ba shi lahira wani Allah yana ba shi duniya kawai babu lahira wani kuma Allah maɗaukacin sarki ya hana shi duniya ya ba shi lahira wani Allah ya haɗa masa biyu wani Allah ubangiji ya haɗa masa biyu babban abin da ake so banda alfahari banda takama banda jiji da kai in ya baka ka samma wani kawai in ya baka ka san wani wannan shine shukrun ni'imati din gobe in Allah ya nuna mana za mu ji abubuwan da Allah ya haramta nan umurni ya mana ya ja mana kunne mu yi hankali da shedan wallahi shedan ba zai zo maka ba amma yana da representative a cikin mutane wakilansa a cikin mutane suna communicating da juna Allah ubangiji ya samu dace mana muwafaka na'am amin to salatu buha abuha dai kam'a ce ta larabci shine sallan da ake yin shi lokacin hantsi hantsi kowa ya san lokacin hantsi shine lokacin da ake dan sanyi sanyi din nan ake fitowa a zauna rana sai ta gasa mutum gwargwado irin su karfe takwas takwas da rabi tara tara da rabi goma goma da rabi har sha ɗaya idan ta kai sha biyu shi kenan lokacin waluhaya lokacin waluhaya wuce to shine sallan hanci. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya tambayi sahabansa yace yau wane ne amma anan hadisi wane ne yau ya kauda abin da zai cutar da mutane daga kan hanya sai na abakar ya ce ni ne sulhu ta tsakanin mutum biyu sai na abakar ya ni ne wane ne yau ya ziyarci mara lafiya sai dina uh, abakar ya ni ne ya rasulullah na je ya ce wane ne je gaida mara lafiya ni ne wane ne ya ziyarci makabarta wane ne manzon Allah ya faɗi abubuwa na alheri da yawa sai dina abakar ya shi ya yi to manzon Allah sallallahu alaihi sai ya nuna cewa falalan wanda ya yi wannan abun a wajen Allah subhanahu wata'ala yana cikin alkhairi sai ya ce amma bari in nuna muku hanya mai sauƙi yanke bi ma'ana shortcut ya ce duk wanda ya sallan waluha ka biyu tamkar ya yi waɗancan abubuwan ka gani za rubuta maka ladar tamkar ka ziyarci mara lafiya ka sulhunta tsakanin mutane biyu da ba sa jituwa ka ziyarci makabarta ka ziyarci mara lafiya ka da abin da zai cutar da mutane akan hanya ka yi aikin alheri ka yi sadaka ka ziyarci maraya ka ce da maraya duk manzo Allah ya yi listin din abubuwa na alkhairi sai ce ga wanda bai same su ba to yayi raka'an walaha guda biyu shine shortcut inda zai bashi wancan ladan gaba daya to minimum din su dai raka'a biyu ne mafi karanci kuma suna kaiwa hudu maximum shida amma yawanci biyu din ne suna ake cewa raka'ata ne duha ta ne duha raka'a biyu na sallan walaha idan minimum din ya samu guda biyu din alhamdulillah wancan alheri ya tabbata a gare shi insha Allah Hmm. to sallan tarawihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani a hadisi yace duk wanda ya tsaya tare da liman man kama ramadana imanan wa ihtisaban wanda ya tsayuwan watan ramadana bi ma'ana sallan dare na watan ramadana yana mai imani da Allah cewa lalle wannan daga Allah ne sannan ihtisaban don neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa dukkan zulban da ya gabatar a wani kuma ya ce wanda ya tsaya tare da imam wanda ya tsaya sallar ramadana wanda dare tare da liman har liman ya gama suka gama tare za a rubuta masa ladan yayi tsayuwan daren ma gaba ɗaya ne kaga an hutace ka ka haƙura ka tsaya tare da liman har a gama ɗin yayi shafa'i yayi wutirin tare da kai za a rubuta maka ladan yi sallan daren ma gaba daya in aka yi wannan ma je ka kwanta kawai insha Allah ladan daren ya samu amma idan kana son wani ƙari kana da nishaɗi, to idan ka tashi din ka je ka koma kai ta nafi filu to kada ka sake yin wani wutirin wancan wutirin da liman ya maka ka bacci shine wutirinka na wannan daren kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi yana ce la witrana fil layl babu witiri biyu a dare daya sai ka bar wancan din nan ya zaman to maka shine wutirin daren nan sai kai bibbiyu bibbiyu bibbiyu ka sallame kawai har iya yanda e, zaka gaji ko kuma in ka hango fitowa alfijir ka bari wannan shine insha Allah babu matsala to ranar da za a fara haji ko umra a injinin al'ada ya zo mata za ta yi komai da ake yi wanda dai sallah ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi sallah ba amma misali za ta yi safa da marwa domin inda ake safa da marwa ba cikin masallaci bane a cikin masallaci bane saboda haka za a yi safa da marwa za ka waɗansu 'yan bida in sun zo wajen da fara da na ne sai raka'a biyu a nan wajen safa da marwa su yi can wajen marwa raka'a biyu su je nan su yi raka'a biyu su je can su yi raka'a biyu wani iya kalle wajen ya dauka cikin masallaci ne baya cikin masallaci Sai wajen safa da marwa ma ba sharadi bane ka yi shi da da alwala wannan shine amma musulmi ya rika komai nashi da alwalan yana da kyau amma ba sharadi bane za ta yi tsaiwan arfanta komai za ta kwana minanta za ta yi komai amina ta yi tsaiwan arfa ta yi jifan shedan ta kwana a muzdalifa ta yi komai غير أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت ba za ta yi sallah ba ba za ta yi tsawafi ba dan da jininta ya yanke sai ta zo ta yi tsawafinta ta ta ta kama sallolinta wannan shine insha Allah